mashi riba ko bashin da aka ci da ruwa yamhaqullahu riba wayar yurbi duk ƙasan da ta gina da bashi na riba irin wannan to tattalin arzikinta yana lalacewa ya rushe ya watsa domin sharuɗan da suke sawa na karfan bashin yana jigatar da mu za su sa kowane tallafi da ake badawa a cire shi da tsauraran sharruɗa da zaran da mafi sharrin sharuɗin da za a sa muku a ce a karya darajar naira ana karya darajar naira za a samu matsala na inflation tashin farashin kayayyaki idan kayayyaki yana mugun ɗaga wato talauci zai ƙaru misali darajar naira dubu ɗari za ta dawo kamar naira dubu goma a da in kana samun naira dubu ɗari a da tana isan ka to idan aka karya darajar naira kaya suka yi mugun tashi sai ka ga darajar dubu ɗarin nan ta zama goma to sai ka ga talauci ya yi mugun ƙaruwa tsakanin mutane rifarin da maganan da farfesa yi na ƙaruwan talauci wanda hukuma ne mai zaman kanta ta fidda wannan kuma gwamnati ta karrara wannan abu cewa lallai abin nan haka ne talauci wanda suke cikin bakin talauci fatara sun kai mutum miliyan 130 to idan kuma talauci ya tsanani a tsakanin mutane saboda rushewan tattalin arziki saboda wancan bashi to abin da zai tsananta a tsakanin mutane aikata laifuffuka domin idan ya kasance makami ya fada hannun mara imani ya kake tsammani to idan ya kasance talauci ya yi tsanani laifuffuka za su yawaita tsakanin al'umma idan laifuffuka suka yawaita ta'addanci zai yi yawa wanda shi ma babban laifi to sai zaman lafiya rashin zaman lafiya ya yada tsakanin mutane to ya kamata manya-manyan malamanmu mu farka mu ringa tunatar da gwamnati illolin cin basussukan nan da cire tallafin da ake sawa suna yi a rayuwar mutane da yadda yake jefa ƙasa da tattalin arziki cikin mugun yanayi da baƙin talauci ya kamata a lura da wannan sannan na biyu akwai wasu wanda suke fito da wasu tsare-tsare wasu gwamnonin wanda za ka ga cewa sun fito da tsarin da ya saba ma ƙa'ida na ilimi alaga fita malam a ce mutum ne wai ba zai ci jarabawa ba sai ya samu maki 75 yanzu ko a lahira shi aka yi mishi wannan 75% din zai kai labari akwai wanda sun ci 74 an kore su aiki har 74.5% mutum ya ci an kore shi aiki a ƙa'ida na ilimi da sakandare da undergraduate pass mark shine 40 postgraduate master's phd shine 50 marks aga professors ana in na yi kuskure ku gyara mu to yaushe za a ce maki 75 shine pass mark kaga shi ma wani nau'i ne na zalunci wanda ya kamata masu da'awa a lokacin da abin ke faruwa mu cire tsoro mu tunkari mutumin nan mu gaya mai akwai kuskure kuma sai ya kuskuren ya faru kuma sai ya zo ya ringa cewa wai akwai kurakurai a abin da ya yi baya bayan ya ragargaza jama'a kuma wai kar a hukunta wani da kuskuren da ya aikata a lokacin da ake cewa kuskure ne ya ƙi sauraron jama'a tsakani da Allah malamai mu tashi duk da ana ƙoƙari wasu shugabannin masu tsananin taurin kai ne ko ka gaya musu ba za su rari ka amma duk da haka kan mi ƙasa a gwiwa tun da ba muna yin wa'azi don a yabe mu ko a soke mu ba muna yi don Allah ne ko taimaka daɗi ko kar Allah ya sa taimaka daɗi mu fito mu faɗi duk mai wa'azin da ke jin tsoron mutuwa ya daina ya ajiye spika kawai duk mai wa'azin da ke jin tsoron ɗauri to ya daina wa'azi saboda duk mai wa'azi yana yi a bakin ransa domin in ka yaƙi ɓarna ɓarna zai yaƙe ka wanda ma ya zo da saƙon kankat ba yanda ba a yi don a raba shi da duniya ba Allah bai yi ba to ballanta na kai da ka zo magajin shi to muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya saka mu waɗannan malamai namu da alheri Allah ya zaunar da Najeriya lafiya ya ba mu shugabanni na gari wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh